This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar intanet a kodayaushe kuke so akan voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 29 ga watan Yulin shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahaba Ali Imam da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku da farko ga kanin labaran duniya. Turkiyya ta kaddamar da karin hare-hare cikin dare kan sansanonin 'yan tawayen kurdawa da aka fi sani da PKK kamar yadda bayanai da suka fito daga ofishin Firaministan kasar suka nuna yau Laraba. Ƙungiyar Taliban ta ƙaryata rahotanni da suke cewa shugaban ƙungiyar Mulla Umar wadda ke gudun hijira ya mutu. Kamfani da ke kula da hanyar karkashin ƙasa tsakanin Faransa da Ingila ya ce ya tare baƙin haure sama da dubu talatin da bakwai daga farkon wannan shekara zuwa yanzu. rahotanni daga kamaru na cewa tuni shugaban Najeriya Muhammadu Buhari fara ziyarar aiki a ƙasar inda zai tattauna da takwaran aikinsa Paul Biya. shugaban kasa kwalbe da kansa shi ya tarbe shi a tashan jirgin sama eh, bayan haka kuma ya karka shi masauki sa a hotel eh, hilton a birnin yaounde din To bayan da majalisun Najeriya suka ɗinke barakar da ke tsakaninsa a jiya za ku ji cewa wasu masana na ganin har yanzu akwai sararin a kaba. za kuma ku ji karin bayani kan raɗe-raɗin da ake na cewa mai martaba oni na ile ife oba okuna da ya rasu muna kuma tafi da shirinmu na himma ba ta garago wanda bello habib galadanci zai gabatar amma da farko bari mu sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Ƙasar Turkiyya ta ƙaddamar da ƙarin hare-hare cikin dare kan sansanonin 'yan tawayen Kurdawa da aka fi sani PKK, kamar yadda bayanai da suka fito daga ofishin Firaministan ƙasar yau Laraba suka nuna. A daidai kuma lokacin da Majalisar Dokokin ƙasar take shirin yin zama na musamman domin ta yi muhawara kan matakin sojin da rundunar mayakan ƙasar take ɗauka kan 'yan tawayen da kuma mayakan ISIS a ƙasar Iraki. hare-haren da kasar ta kai da jiragen yaƙi suna auna sansanoni shida ne na ƙungiyar pkk a kudu maso gabashin ƙasar da kuma arewacin iraki hakanan sanarwar ta kara da cewa hukumomin sun tsare mutane su fiye da dubu ɗaya da ɗari uku a kasar biyo bayan wasu samame da ta kai kan mutane da ake zargin yan ƙungiyar ne ta pkk da ƙungiyar isis da kuma na wasu ƙungiyoyin mayakan sa kai shugabannin majalisar ta fara zama dai shugaban jam'iyyar da ke goyon bayan muradun kurdawa mai lakabin pdp a turkiya salahattin demirtas ya kiran da a tsaye da duk wani farmaki da ake kai wa 'yan kungiyar ta pkk shugaban turkiya recep tayyip erdogan ya faɗa jiya talata cewa ƙasar ba, ba za ta ja da baya ba kan abin da ya kira yaƙi da ta'addanci kalaman nasa sun zo ne a ranar da kungiyar tsaro ta neto ta gudanar da taron gaggawa har ta fidda sanarwa tana allah wadai kan hare-haren ta'addanci da ake kai wa turkiya daga nan ta yi alkawarin baiwa kasar goyon baya ƙungiyar taliban a afghanistan da kuma wasu majiyoyi kusa da ƙungiyar 'yan tawayen game da taron wato taron sulhu tsakaninta da gwamnatin afghanistan da ake shirin yi a pakistan cikin makon nan suna karyata rahotannin da ke cewa shugaban ƙungiyar mulla umar wanda yake gudun hijira ya mutu wani kakakin ƙungiyar da muryar amurka ta tuntuɓa ya dage cewa shugaban ƙungiyar yana nan daram da ransa yana cewa raɗe-raɗi ne kawai ake cewa ya mutu na yayata cewa ya mutu domin a tilasta mai ya fito daga makoyarsa a halin da ake ciki kuma gwamnatin afghanistan tana binciken rahotannin cewa mulla umar din ya mutu da yake magana da manema labarai a kabul kakakin shugaban kasar sayyid zafar wato zafar hashibi ya ce muna sane da rahotannin dangane da mutuwar mulla umar shugaban kungiyar taliban muna kuma tantance rahotannin ya ce zai yi magana idan aka sami karin bayani kan tantancewar wasu majiyoyi da masaniya kan shawarwarin sulhu na afghanistan din sun yi watsi da rahotannin mutuwar mulla umar suna masu cewa ana hakan ne domin wargaza shawarwari a zama na biyu da ake shirin yi a pakistan kamfani da yake kula da hanyar karkashin ƙasa tsakanin faransa da ingila ya ce ya tare bakin haure sama da dubu talatin da bakwai da suke kokarin satar tsallakawa daga turai zuwa ingila daga farkon wannan shekara zuwa yanzu a yau ne kamfanin ya bada wannan adadi yana mai cewa akwai buƙatar ingila da faransa su ƙara matsakaimi wajen taimaka kamfanin hana bakin haure da suke satar shiga ƙasashen waɗanda suke tururuwa zuwa wannan yanki kamfanin ya ba da sanarwar ne bayan dare biyu a jere wata ɗimbin bakin haure suka yi ƙoƙarin shiga ta hanyar ƙarƙashin ƙasar hukumomi a birnin Salais na Faransa mai tashar jiragen ruwa sun faɗa yau laraba cewa cikin dare sun ƙidaya wasu mutane dubu ɗaya da ɗari biyar waɗanda suka yi ƙoƙarin shiga ta hanyar ƙarƙashin ƙasar da burin shiga Ingila suka gano kuma gawar mutum ɗaya wadda ya kasa samun shiga hanyar ƙarƙashin ƙasar. Wannan ya biyo bayan hana wasu mutane su fiye da dubu biyu da 'yan sandan ƙasar suka yi wato a daren Litinin. mutumin da aka tsinci gawarsa kamar yadda wani dandali a kasar faransa ya buga ya ce mamacin dan kasar sudan ne dan shekaru 25 zuwa 30 kuma sai ta yi jirgin kasa ne ya buge shi Firaministan Ingila David Cameron wadda halin yanzu yake ziyarar aiki a kasar Singapore ya faɗa yau Laraba cewa Ingila tana bakin ƙoƙarinta wajen haɗa kai da Faransa domin hana fitina tashi a wuri da bakin hauren suke hallara cikin makonni shida da suka wuce a su na shiga Birtaniya. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To a yau laraba wasu 'yan majalisar dokokin Amurka za su samu damar sauraro da kuma yin tambayoyi ga manyan jami'an Amurka a ci gaba da kokarin su na tantance shirin kasa da kasa da aka kula da Iran kan shirin nukiliyarta ta. Sakatar harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaransa na tsaro Ashton Carter da sakataren makamashi Ernest Moniz. da kuma babban hafsan hafsoshin amurka martin damsey za su bayyana a gaban kwamitin kula da harkokin soja na majalisar dattijai zaman zai fi mai da hankali ne kan yadda shirin zai shafi muradun amurka da kuma daidaiton karfin soja na kasashe da ke gabas tsakiya majalisun dokokin amurka suna da wata biyu domin su tantance shirin nukiliyar iran din saboda haka kwamitocin majalisun biyu suna yin tambayoyi ga manyan jami'an gwamnatin shugaba obama musamman ma sakatare keri da kuma moniz waɗanda suna daga cikin tawagar da ta cimma wannan shiri na farko a wannan watan koriya ta arewa tana nuna alamun tana shirin gwajin wani sabon makami mai linzami ko wata takala ta soja sa'o'i kacal bayan da ta ce ba ta da sha'awar gudanar da shawarwari kan shirin nukiliyarta masu fashin baki sun yi makonni suna ta hasashen cewa watakil hukumomin kasar a pyongyang za su harba makamin roka cikin watan oktoba domin cikar jam'iyyar da ke mulkin kasar shekaru saba'in da kafuwa rana da take da muhimmanci a harkokin siyasar koriya ta arewa da manema labarai suka tambaye shi kan wannan batu jiya talata jakadar kasar a majalisar ɗinkin duniya jan ilhan ya ce ba zai karyata hakan ba domin za mu gudanar da ƙasaitaccen biki kamfanin dillancin labarai na koriya ta kudu yonhap ya ba da rahoton makon jiya cewa koriya ta arewa ta gina sabon wuri na harba rokar fiye da wadda ta yi amfani da shi wajen harba makami mai linzami a shekara ta 2012 wudurorin majalisar ɗinkin duniya sun haramta hukumomin ƙasar ɗaukar duk wani mataki da ya jibanci makaman nukiliya. ta labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rahotanni daga kamaru na cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya fara ziyarar wuni biyu a ƙasar ta kamaru inda zai gana da takwaran aikinsa paul biya ɗazunan na tuntuɓi wakilin murya amurka da ke birnin yawunde mamadu danda wanda ya min ƙarin bayani kamar haka eh a yau din da misalin karfe goma sha ɗaya ne kamar da muka faɗa a na gaba eh, shi shugaban kasar najeriya ya sauka kamar kuma kamar yadda muka fara shugaban kasa kwalbe da kansa shi je tarbe shi a tashan jirgin sama eh, bayan haka kuma ya karta shi wani masauki sa a hotel eh, hilton a birnin yahuda ne sannan daga baya ya tafi inda zai je za su tattauna a asirce sannan daga baya zai taro tare da mukarabanci shugaban kasa kolbiya to bayan hakan ne zai tashi shi eh, ofishin na najeriya da ke kasar kamaru da zai je gana da 'yan najeriya wanda suke da zama a nan birnin yawunde musamman wanda suke da zama a tuwala da yawunde kamar yadda kafa da a rahotanninka na farko za su tattauna kan batutuwa da suka shafi tsaro baya ga haka kamar akwai wasu batutuwa da za su gana a kai eh, abin da ya shafi najeriya dole kasar zai ta zai ba magana tsaro ne a kai za su fi eh, tattaunawa kuma akwai batun harkar kasuwanci amma maganar tsaro a kai za a za su fi tattaunawa a cikin tattaunawa da za su yi to kamar da ce za su yi maganar kasuwanci kuma ka san kasar kamaru a kasar kamaru akwai yan najeriya wanda suka kai sama da miliyan hudu wanda suke rayuwa a kasar kamaru wanda ko suke tafiyar da harkar kasuwanci eh, kuma tura eh, da kan a nan kasar kamarun yan najeriya wanda wasu shekara ashirin da biyar wasu sha biyar sannan eh, suna kuma zaman lafiya Eh, har yau saboda bunƙasa kasuwancin kasan ah, ta saboda iyakan da kasar kamar take da shi da Najeriya za a yi hanya an bude ne musamman kamar na ce a ah, zuwa eh, a bakar ko Enugu sannan kuma a jiyar Arewa akwai daga wato jiyar Arewa birnin Gaba eh, daga Maritian zuwa Adamawa Najeriya. Waɗannan abubuwa za su tattauna a kai saboda bunƙasa kasuwancin tare da yin shiri musamman kan tsaro tunda tsaro ne yanzu da kare kowa da kowa eh to kusan za a iya cewa kenan kasashen biyu za su maido da cikakke hulɗa zake tsakanin su kenan ganin cewa a baya a nan sami matsaloli na harkokin diplomasiya tsakanin Najeriya da Kamaru musamman abin da shafi tun daga lokacin Bakasi da kuma yadda ita kamarin ake zargin tana jan kafa wajen yaki da ƙungiyar ta Boko Haram tun a farko eh haka ne kasan tun lokacin da aka samu ka shawo kan wannan matsalolin harkokin Bakasi tun lokacin da kasar kamar najeriya su zama suna tafiya tare eh, kamar da aka ce sojoji a kasar kamaru a gaskiya sun yi kaɗan amma tun da batun harkar boko haram ya taso an ɗauki sabbin sojoji na eh, matasa an koya musu aikin soja wasu ma yanzu haka dai suna makarantar koyan aikin soja saboda su abin kasan eh, boko haram ana faɗa da wanda ba sani ba ba san takamaimai da ke faɗa ba shi ne zama matsala musamman ga ƙasa kamar shi yasa shi kwalbiya tun kamun ma abu ya wuce kamaru tun abu na faruwa kan iyaka ta sashen mobi da mai maiduguri tun lokacin shi shugaban kasa kwalbiya ya zai da zai daya su cikin kasan ba. wakilin murya amurka mamadu danda kenan a birnin yawon da ke kamaru to kan wannan ziyara ta shugaba buhari da ya kai kasar ta kamaru muke su ku kira ku bayyana ra'ayinku a shirin na idan allah ya kai mu To a Najeriya masana a fannin tsaro sun fara tufa albarkacin bakin su bayan da gwamnan jihar Borno Kashim Shatima ya yi kiran samar da wani shiri da za a yi wa mayakan Boko Haram afuwa kamar yadda aka yi wa na tsagirin yankin Niger Delta a baya. To ko yaya masana a fannin tsaro ke kallon wannan lamari Dr. Abdullahi Wasi mai sharhi ne kan lamuran da suka jibinci tsaro. Wato shi maganan da gwamnan Borno ya yi in ka tuna yana ɗaya daga cikin tawagan gwamnoni biyar da suka eh, mara wa shugaban ƙasa baya a tafiyar da aka yi zuwa amurka mm. kuma ɗaya daga cikin dama abin da su turawa suka faɗa na amurka bisa kuma ga abin da su suka sani a hannu suka ce yaƙi irin wannan a koda yaushe in ya kai matsayin an yi kuma an ciwa ƙarfin yakin to a ƙarshe akwai hikimar da ake yi waɗanda aka cinye su a yaƙi ɗin nan idan suka zama masu ladabi da biyayya sai kuma a sama musu abubuwan da za su yi a tallafa musu domin idan muka kula a cikin waɗanda ake kira 'yan ta'asa da suke yanzu akwai waɗanda ma ba su da majiya ƙarfi da ba su da aikin yi sun gama jami'o'i sun gama sakandare to tuma da suka ga wuta ta yi wuta maimakon su zauna yunwa ya kashe su kaga sun samu aiki sai dai kuma a dakta wasu suna ganin kamar ai ba a ce an ci wannan kungiya da yaƙi ba ganin cewa hare ta ma ya ƙara karuwa ne a 'yan kwanakin nan wallahi an ci su a yaƙi ai yanzu yaƙin da suke yi yaƙin tsoro ne yaƙin da zaka tafi kasuwa ka buga bom ka kashe mutane ka kashe kanka yakin da zaka tafi asibiti ka buga bom yakin da zaka tafi masallaci ko jami'a ka buga bom ai kuma ba yaki ba domin haka ko kuma yakin da zaka bi dazuwa inda ba a kai masu tsaro ba su je su yi waɗannan abubuwan daga ranar da kaga mutum yana wannan kasan ya shiga kame kame kasan ya kare in kuma kalilan da ya rage nashi zai kare don haka maganan cewa sun tada eh, wani abu yanzu wannan ina tsammani na tabori eh, taburman kunya ne in ji masu fada da suke yi. To amma wasu suna tunanin kamar eh, ta yaya za a tinkare su tun da ba su da wato kamar fuska su 'yan kungiyar Boko Haram din. suwa za a nema a ce ku zo an baku afuwa waɗanda aka kama ne waɗanda su sojojin ƙasa ne da ake turawa ina ainihin shugabannin su suke alhamdulillahi wallahi tallahi ya sun yi qur'ani lakin ba zan yi kafara ba tun da aka soma wannan zance na boko haram boko haram sanannu ne suna da fuska suna da alkibla kamar kowane ɗan tawaye na kowane ɓangare na duniya Dr. Bawa Abdullahi Wasu kenan wani mai sharhi kan al'amuran da suka jibinci tsaro a Najeriya. To bayan sulhu da aka cimma a majalisun dokokin Najeriya a jiya game da takaddamar shugabancin majalisun kasar. Har yanzu wasu masu fashin baki a fannin siyasa na cewa akwai rana aka ba. Malam Sufiyani El Sadiq mai sharhi ne kan al'amuran da suka shafi siyasa. Akwai rahotannin da suka nuna cewa wasu daga cikin 'yan siyasa a cikin jam'iyyar APC suna bayyana cewa wasu daga cikin iyayen jam'iyyar kamar su shi Bola Ahmed Tinubu cewa suna da ƙarfi da yawa ya kamata a karya su a rage musu wajen ƙarfin. To kaga irin waɗannan in ba sun samu abin da suke so ba ba yadda za a yi masu irin wannan ra'ayin su so a canza shugabancin majalisa domin waɗanda suke da irin wannan ra'ayin su ne waɗanda suka saba wa matsayin da ita jama'iyya ta ɗauka a kan waye ya kamata ya zama mata kaza da kaza a cikin majalisun nan su waɗannan su ne suke goyon bayan su saraki da su yakubu dogara a wurin waɗannan mutanen ci gaba da matsayin yakubu dogara da saraki da kuma mukarabansu a matsayin shugabannin waɗannan majalisun guda biyu shine daidai amma kamar yadda zaman da suka yi ajiya ya nuna cewa an ɗinke barakar da ke tsakanin 'yan majalisun misali kamar a nan majalisar dattawa kaso mafi yawa sun nuna cewa suna goyon bayan shugabancin saraki waɗanda suke maganar cewa lallai ya kamata a yi wa jam'iyyar nan biyayya su ma suna nan sun ja tunga ah, yanzu ana maganar cewa kamar a majalisar wakilai Eh, su bangaren su su su shi yakubu dogara sun yi amai sun lashe domin da sun ce ba zai yiwu ba fafau ba za a ba wa sai ne bajabiya nila matsayin house leader ba wato kamar shugaba kenan na masu rinjaye a majalisa amma yanzu an kai da sun ɗauki matsayin cewa an haƙura a bashi. Wato kana gani kamar zaman da shi shugaba Muhammadu Buhari ya da 'yan majalisun kaman bai yi tasiri ba kenan ko kuma a ce ba zai yi tasiri ba? za ta yi kokari ta ɓoye bambance-bambancen da ke tsakanin mutanenta saboda a nuna wa mutane cewa suna tafiya ne a matsayin tsuntsiya maɗaurin kiɗa amma wannan zuwa wani lokaci zai daɗa fitowa fili mutane su gane shin an sasanta ne ko ba a sasanta ba amma ni dai na fi ganin cewa sasantawa an yi ne na ciki na ciki domin bayan da za a yi mutumin da yake neman ya zama sarki ya rasa sarki a ce an bashi waziri a ce shi kenan ya haƙura ba zai tunanin ya zama sarkin gobe ba wannan shi ke matsayin a gefen majalisar senate kuma wani daga cikin lamarin da ya ɗaure mutane kai shine yadda aka je aka yi unguli da kan zabo apc wasu daga cikin 'ya'yanta suka je suka ɗaura aure da 'yan jam'iyyar pdp aka ba wa shi senator bukola saraki a shugaban majalisar kuma mataimakinsa aka ba wa ɗan jam'iyyar pdp na tabbata jam'iyyar apc in ma ta amince da jagorancin saraki bayan da za a yi ta gaba da amincewa da jagorancin mataimakin shugaban majalisa a ƙarƙashin ɗan wata jam'iyya wanda ba nata ba. Malam Safiyanu El Sadiq kenan wani mai shiri kan batutuwan da suka shafi tsaro. To har yanzu dai muna Najeriya ne amma a kudancin ƙasar. Sabanin sanarwar da aka baya cewa mai martaba Oni Ife wato Oba Okunade du na Ila Ife ya rasu ko bai rasu ba. abokin mu ladan ibrahim ayawa ya tattauna da wakilin mu na jihar oyo hassan umar tambuwal kan wannan batu ga kuma yadda hirarsu ta kasance to gaskiya a yanzu yanzu nan ni magana da wato mai gwamnan jihar osun wato hidima imamu bashir wato sa wanda ya tabbatar min da cewa lalle gwamna wato oba na ile ife oba okuna da su ya rasu a birnin london domin ya ce bayanan da suka yi da su su ne sun tuntuɓi wato jami'an tsaronsa na farin kaya wato sss sun tabbatar masa cewa watan obasanjo ya rasu a birnin london sun kuma tuntuɓi matansa a nan birnin ile ife a gida kenan su ma sun tabbatar da cewa shi oba okuna de sojuwade eh, ya rasu to yanzu ka ji irin halin da ake ciki waɗancan bayanai da suka fito cewa ya rasu ko bai rasu ba to kaga an wuce waɗannan labarai kenan domin gwamnatin jihar osun kanta ta tabbatar da rasuwar watan oba sojuwade okunade waton oba na ile efe tambol kana da labarin cewa da sahen nan fadan sarkin kuma ita da kanta ce ta ba da sanarwar cewa wannan labarin rasuwan shi oba sujuwade ba gaskiya ba ne? ina da wannan labari domin da yawa irin haka ne yakan faru a ji cewa wato wani babban mutum ya rasu sai ka ji makarabansa ko na kusa da shi sun musanta ya Allah kila ba su son a san cewa ya rasu ne ko kuma a'a suna son sai an ɗan ɗauki wani lokaci ne kafin su ba da bayanin rasuwarsa to amma wannan da ya faru kan gaskiya ni ma kaina na ji wannan to amma a hali yanzu da nake magana da kai yanzu bai wuce 'yan mintoci ba yanzu nan da shi wato imamu bashir mai ba gwamnan jihar osun shawara akan harkokin wato 'yan arewa da ayyuka na musamman ya tabbatar min da cewa gwamnatin jihar osun ta tabbatar da mutuwar oni na ife matansa da suke birnin ile ife sun tabbatar da mutuwar watan oni na ife hassan umar tambol kenan wakilin murya amurka don zagogonmu na cewa karfe 11 ne da minti ashirin a nan birnin washington dc wato karfe 4 kenan da minti ashirin a birnin na ile ife da ke kudancin najeriya sashen hausa na murya amurka kuke sauraro a daidai wannan lokaci ga shirinmu na gaba himma ba ta jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan laraba bakonmu na wannan mako sunan shi rabi'u inusa hassan yari ɗan ƙasar jamhuriyar nijar ne ba zan gaya muku komai ba gashi zamu ji daga bakin shi a to madalla salamu alaikum suna na rabiu inusa hassan yari ni mutumin nijar ne garinmu birnin maradi kuma ga ka america eh gani a america yanzu ina da ina cikin shekara ta kamar ta goma sha shida haka goma sha shida Eh. wai to lallai abubuwa da yawa sun faru cikin shekaru goma sha shida nan bari mu fara da ah, me ya fito da kai daga Nijar kuma ya kawo ka nan ah, America To gaskiya Nijar dai ka wanda na ce an haihin na girma garin maraɗi na primary school na can da secondary daga baya na zo birnin Yamai ah, nan na yi jami'a ta koyon aikin hukuma da shari'a bancin shi na aiki shekara uku a kotun koli ta jamhuriyar nijar to dada saboda neman karin ilimi sai na zo birnin new york nan na yi jami'an ana ce mata hafstra university inda na yi digiri na harkokin kasashen waje da tattalin arziki da siyasa Eh, Hajji Nusa yanzu menene da ya baka sha'awar eh, irin waɗannan karance-karance da kai? Eh to ka abin da ya bani sha'awa na zaɓi Amerika tunda mu ka mutanen Nijar faranshi eh, muka tashi da shi hmm. wancan Hausa wadda take aka haife mu da ita to sai na ce to ina da sha'awan gaskiya in ta yi in ga kuma mi duniya ta kunsa ah, in samu Eh, in lakanci harshen ingilishi hmm. to shi ya sa daɗa na zaɓi new york kasan ita an ce turbin giwa ce to nan dai allah ba da sa'a na ƙarin wani digiri na masters bisa harkokin sifili na ruwa da kasuwanci shi ma yanzu wace sana'a kake to bancin can wurin da na ƙare new york yanzu dai shekara biyar na zo nan washington dc Uh, akwai wani um, uh, section ake ce mai wurin aiki na gwamnati wanda na harkar sifili ne da kasuwanci shi ma na harkokin waje to hmm. shi ne nake aiki da yanzu shekara ta ta biyar ciki. yanzu mutumin da ya fito daga niger uh, bakin fata ya aka haka samu irin wannan aiki ba su ji kyamar baka aiki ba su ba 'yan uwansu. eh to to ka san komi akwai akwai yanda ake cewa sun rage na razzane to kuma gaskiya eh, ba kamar yanda mutane ke shi ba ne haraka baka wata fara wata amerika tana da abu guda yawanci ba na ce ba babu wannan amma yawanci suna dibin cancantar mutum to ba na ce ba ni na yi tantanta amma duk dai abubuwan yawanci da na sa gaba ina sa eh, roƙon Allah ya taimake ni kuma ina kiyaye ma abubuwa da yawa yadda dai ka samu ka tsara doka kuma ka kwatanta gaskiya to yawanci insha Allahu suna dibin wannan kuma sai ka ga an dace. yanzu ka baro jamhuriyar Nijar ka zo nan Amerika inda ake demokaradiyya. Menene ka banci tsakanin demokaradiyyar Amurka da na jamhuriyar Nijar? To, bambanci da na gani dai a karamin takadiri siyasa amerika yau tana da wajen shekara 200 da wani abu malam bello hmm. ita kuma ta nijar yanzu muka ɗoka duka-duka bata wuce shekara ashirin da biyu ba kasa ga talatin hmm. to kenan ka gani akwai a karamin takadiri wajen shekara 170 da saba'in bambancin experience din na demokradiyya. Hmm. Eh, to gaskiya nan ana yin demokradiyya ba a ce ba ba bambanci tsakanin masu mulki da waɗanda ba su mulki amma duka yawanci in dai interest ɗin amerika ne ke gaba to duk kana gani duk sun hada bisan shi a gama karhi da karfe a ce ƙasa ta ci gaba to yawanci mu ba ka ganin irin wannan eh, gaskiya shi dai ne nike jibi to kuma akwai zancen education nan wurin mutane yawanci sun san menene bambancin tsakanin wannan fari da fari wannan menene manufar wannan gwamnati to yawanci mu ba haka nan ba ne kafin mutum ya diba um, cancancin fati da program in fati yawanci ana diba ina muka fito ɗan garinmu ne yan garinmu ce yawanci addini da sauransu shi dai ne muke gani manya-manyan bambancin tsakanin kasashen biyu. To Hajji Rabi ya batun iyali. bari sai mako mai zuwa sai ka ba mu ansa jama'a abinda muka tanada kenan a wannan lokaci sai laraba za mu sake dawowa da shi rabi'u inusa hassan yari yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman shi wannan bakon namu ni bella galadanci na ke cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala salamu alaikum riga da busa shi take riga kamar Allah bello sai a gaida kai kafin mu karkare shirin ga sahabiya dawo da labarai amma a takaice turkiya ta kaddamar da ƙarin hare-hare cikin dare kan sansanonin 'yan tawayen kurdawa da aka fi sani da pkk kamar yadda bayanai da suka fito daga ofishin firaministan ƙasar ya bayyana yau laraba a daidai kuma lokacin da majalisar dokokin kasar take shirin yin zama na musamman domin ta yi muhawara kan matakin sojin da rundunar mayakan kasar take ɗauka kan 'yan tawayen da kuma mayakan isis a iraki Ƙungiyar Taliban a Afghanistan kuma da wasu majiyoyi kusa da ƙungiyar 'yan tawayen game da taron sulhu tsakanin da gwamnatin Afghanistan da ake shirin yi a Pakistan cikin makon nan suna karaita rahotanni da suke cewa shugaban kungiyar mulla umar da ke gudun hijira ya mutu wani kakakin kungiyar da muryar amurka ta tuntuɓa ya dage cewa shugaban kungiyar yana nan daram da ransa yana cewa raɗaɗɗen wai ya mutu ana yayata su ne kawai domin a tilasta shugaban ya fito daga maɓoyarsa kamfani da ke kula da hanyar ƙarƙashin ƙasa tsakanin faransa da ingila ya ce ya tare bakin haure sama da dubu talatin da bakwai da suke ƙoƙarin satar tsallakawa daga turai zuwa ingila daga farkon wannan shekara zuwa yanzu tumar Allah sahabu a gaida kai masu sauraro abin da ya sauka nan baki ɗaya a cikin shirin namu yanzu sai kuma da daddare in Allah ya kai mu za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sahaban da kwaji shi yanzu yanzu nan da wato dai ta ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da injiniya mu ne wa Mr. Keith Holmes, Mahmud Lalo ke huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.